This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM. na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a shirinmu na yau litinin 14 ga watan disamba da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mamudu a mu kanun labarai akalla mutane shida ne suka mutu a jiya lahadi yayin wata gama da aka yi a jamhuriyar tsakiyar afirka rahotanni daga saudiya na cewa mata goma sha bakwai ne suka lashe zaben majalisun gundumomi da aka gudanar a kasar gwamnatin amurka ta umarci duk 'yan kasar ta da ke zaune a burundi da su fice daga kasar za ku ji dalili to kanun labaran kenan har yanzu tsugunan fa bata kare ba a garin zaria tsakanin 'yan shiya da sojojin najeriya to kuma mu ba ma ta da hankali ba ma daukar makani ba ma fada da kowa kowa muna zaune da shi lafiya amma kuma a ce mu ba za mu yi addini mai da muka fahimta ba musamman ma yau a ce kamar shugaban sojojin najeriya ka ce ka je kasa kasa ka ce bai isa ba To a jamhuriyar Nijar ko bikin nan ne da ake kira maraɗi kwalliya da aka fara domin samarwa biranen ƙasar abubuwan more rayuwa da kuma ƙawata su. Allah godiya da ya biya mana wannan bukata saboda lalle mun zo a nan maradi mun gani mun shaida abin da an ka yi maradi ta yi kwalliyarta. kana za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum akalla mutane shida ne suka mutu a jiya lahadi yayin wata aron gama da aka yi a jamhuriyar tsakiyar afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankali da ƙasar ta kwashe fiye da shekaru uku tana fuskanta wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ce ya gagara garawakin mutane biyu da kuma wasu da dama a masallaci sai dai babu wani rahoto a hukumance da ya nuna cewa an samu waɗanda suka jikkata ne dalilin zaben da aka yi dama dai mayakan sa kai a bangarorin musulmi da kirista waɗanda ake zargi da haddasa rikicin sun sha alwashin hana wannan zaɓe sai dai wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke bonge babban birnin ƙasar wato parfait onanga a yanga ya yaba da irin namijin ƙoƙarin da mutanen ƙasar suka nuna wajen fita da suka yi suka da ƙuri'unsu duk da irin barazanar da aka yi na wargaza zaben idan dai har aka amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar hakan zai kayyade wa'adin wato wa'adi biyu na shekaru biyar biyar ga shugaban kasa kuma ya bada walwalar yin addini akalla mata goma sha bakwai ne suka lashe zaɓen majalisun gundumomi da aka gudanar a ƙasar saudiya wanda shine zaɓe na farko da aka baiwa mata dama su yi zaɓe su kuma tsaya takara a tarihin ƙasar sakamakon farko ya nuna cewa salma bin hizab al-kutaibi ta zamanto mace ta farko da ta lashe zaben inda ta doke maza bakwai da wasu mata biyu da su ma suka tsaya neman kujeran madraka gudumar da ake take da tazarar kilomita 150 daga arewacin makka shafukan yada labarai da gwamnati da sauran kafafen yada labarai masu zaman kansu sun bayyana cewa akalla mata 17 ne suka yi nasara a wannan zaɓe sai dai babu wani sakamako na ƙarshe da aka fitar wa hukumance. akalla mata 100 ne suka tsaya takarar neman mukamai 2000 duk da irin kalubalen da ake fuskanta wajen neman takarar da kuma yin rajista kamar yadda kungiyar human rights watch mai kare haƙƙin bil'adama ta bayyana kungiyar ta human rights watch ta kara da cewa nisan rumfunan zaɓe da inda mata suke da kuma rashin katin shaida da mafi yawan matan ba su da shi na ɗaya daga cikin babban wato ababen da suka janyo cikas wajen gudanar da shi wannan zaɓukan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da juna a kasar burundi da su ajiye makamansu wato makamansu su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. kasar da ya wallafa hakan ne a shafinsa na twitter a jiya lahadi a baya gwamnatin amurka ta umarci duk ƴan kasarta da ke zaune a burundi da su fice daga kasar bayan mummunan faɗan da ya ɓarke a makon da ya gabata da ya haɗa da sojoji da 'yan sanda a jiya lahadin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta ba da umarnin a kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta tare da iyalansu yayin da rikicin siyasa ƙasar ta burundi ke kara ta'azzara bayan zaɓukan da aka yi da yankurin juyin mulki a watan mayun da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta kuma yi gargaɗin cewa ofishin jakadancin amurkan zai iya bada takaitaccen taimako ne kawai a ƙasar ta burundi ga amurkawa akalla sama da mutane 80 a kashe a ranar juma'a da ta gabata a bujumbura babban birnin kasar bayan da wasu mahara su kai samame a wani sansanin soji kudin farko a zaɓukan kananan hukumomi a faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar national front mai kin jinin baƙaƙen jama'a a zabukan da aka gudanar a jiya lahadi shugaban jam'iyyar marine le pen da wani dan uwanta marion michel le pen sun sha kaya kokarin su na samun kuri'u a wasu muhimman yankuna yayin da jam'iyyar da kuma ta sha kaya a wani yanki na uku a kasar ta faransa a zaben zagayen farko da aka gudanar a makon da ya gabata jam'iyyar ta national front ta masu nasarar wato lashe zabuka a ƙananan hukumi shida cikin goma sha uku amma a wannan zagaye na biyu jam'iyyar tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy da kawayenta su ne suka lashe wannan zagaye na biyu idan dai har haka ta tabbatar da wannan sakamakon zaben hakan na nufin jam'iyyar le pen ta sha mummunar kayi kenan wanda ke kokarin amfani da wannan zaben a matsayin ma'aunin da za ta yi takarar shugaban kasa a shekarar 2017 inda za a kara da sarkozy da kuma shugaba francois hollande ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce san bai yi ma'ana ba da ƙasar hungary ta amince da kafa wani mutum mutumin da ke nuna karamawa ga balin homan mutumin da amurkan ta zarga da ingiza dakarun nazi suka kashe yahudawa a yakin duniya na biyu wakilin amurka na musamman da ke yaƙi da nuna ƙin jinin yahudawa ira foman ya ce amurka ta kaɗa kwarai da ta ga an karrama mutumin a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labaran reuters a jiya lahadi Foman ya ce tarihi ba zai taɓa mantawa da irin ɓarnar da Homan ya yi ba kan 'yan ƙasar Hungary waɗanda suka kasance Yahudawa. Homan shine tsohon ministan ma'aikatar da ke kula da addini da harkokin ilimi a ƙasar ta Hungary, wanda shi ya rubuta da yawa daga cikin dokokin nuna ƙin jinin Yahudawa a lokacin yaƙin duniya na biyu da kuma tsara yadda aka kashe Yahudawa 'yan asalin ƙasar Hungary. Daga baya dai an kuma an kama shi aka tsare shi a gidan yari inda da ƙarshe ya mutu a shekarar 1951. labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da rikicin da ake tsakanin 'yan shi'a da a garin zaria da sojojin najeriya abokin aikinmu usman ahmad kabara ya tattauna ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar malam yakubu yahaya wanda ya tabbatar masa da mutuwan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kuma usman ya fara tambayansa ne wai me ke faruwa ne a halin yanzu gaskiya abin da ya faru shi ne muna ta shirye-shiryen fara maulidi da yake kamar mu a wajen mu jiya ne kamar ɗaya ga wata to muna shirye-shirye za a saka don abin da akan yi akan ɗaura tuta wadda ke nuna cewa an gama ashura kuma yanzu za a fara maulidi to muna wannan shirye-shiryen kawai ba mu ankar ba kawai sai muka ga sojoji sun zo sun zagaye mana muhallin da muke tare da kanmu na Husainiya a nan Zaria kuma aka nemi a yi magana da su ta hankali yadda za a fahimci me ya kawo su koya akai tunda ba a saba ganin su a wannan hanya ba ko irin ɗaukar wannan mataki kawai suka fara harbi suka fara harbi sama rushe suka fara harba mutane mm. to yanzu ma dai kamar shi ginin na Hussainiyan baki dai su rusa kuma suka tafi can unguwar da shi malam yake da ake ce magalle su suka kai hari duk kusan yan uwan da ke wajen masu bada kariya sun share sun kashe su ko yaya eh sun kashe su sai kuma shi malam tura anan ne ya samu shahada shi kuma to shi malam Muhammadu Turi da Allah ya marasuwa din menene mukaminsa ko kuma matsayinsa a cikin ku to dan uwa ne alhamdulillahi jajirtacce wanda kowa ya san shi da tsananin biyayya ga wannan bora namu da kuma sadaukarwa mai yawan gaske wanda kuma dama aikin mutum shi ke bayyanar da shi saboda haka koma wani irin matsayi ne ya kai to sakamakon jajircewansa ne da imanin sa da tsarkin zuciyarsa. Eh an ce shine mataimakin Malam Ibrahim Azizaki da gaske ne wannan? To da yake ba mu da irin wannan tsarin na a ce wani shine kaza wani shine kaza amma mm. dai galiba abubuwa da yawa yakan gudanar a madadin malam. Eh, eh, jiyan ko a yau. a yau da safen nan eh. to amma ana ku eh. tunanin menene ya kawo har sojojin suka zo za su kama shi malam ibrahim aziz to mu ma muna mamaki wallahi saboda gaskiyan magana shine in ka dubi yanayin kasan nan musamman ka dubi kamar cewa kowa na da yancin ya addinin sa mm. yadda ya fahimta mm. to kuma mu ba ma ta da hankali ba ma daukar makani ba ma fada da kowa kowa muna zaune da shi lafiya amma kuma a ce mu ba za mu yi addini mu yadda muka fahimta ba mm. wannan matsala ta farko kenan sannan kuma da tsananin rashin adalci tun da ke kaga yanzu akwai wani yanki na ƙasa da ke neman ya balle har ya yi tuta kansa ya yi kuɗaɗe ya buga amma ana ta lallashin sa yan mm. biya fara nan mm. da kuma 'yan Niger Delta suna ta barazana cewa rijiyoyin mai nasu ne tattalin arziki nasu ne suna kashe sojoji suna kane-kane. Mm-hmm. Amma kuma ana ta lallashin su. Mm-hmm. Amma mu da aka ce Allah mu ce ma kowa ya addinin sa amma kuma mu an hana mu mai addini din. To yanzu ta bangaren ku menene ake ciki me wani mataki kuke tunanin dauka ko makamancin haka? Matakin dauka shine komawa zuwa ga Allah kuma yanzu dai gashi nan mun duka muna ta addu'o'i kuma dan abin da muke iya yi na kai ka da kai dauki gurgudu dai alhamdulillah an tutura yan uwa sun tattafi. a kwanakin ba da kariya wurin kariya mm. an ce shi shi'a ba sa son zaman lafiya me zaka ce akan wannan to wannan su wanda suka ce ba su son ba son zaman lafiyan su ne za a tambaya kuma ya kamata a tambayi me me ma'anan zaman lafiya tun dai kusan shekara 40 muke harkan nan ba mu taba dukan wani ba mu sa sanda mu bugi wani ko mu harbe shi da baka ko dutsi ko wani abu ba taba yi ba ba wannan tarihin ballantana ita hukuma ta ce ko an kai mata hari ko dan sanda ko hakimi ko mai unguwa ko wani ma'aikaci ko wani ba taba yi ba bilhasil ma wanda suka kakkama mu suka daddaure mu da wani suka kashe mu mukan haɗu da su a wuraren ɗaurin aure da tarurruka muna gaggaisawa saboda mun ɗauka akan hanyar Allah abun ya same mu saboda haka yana daga cikin mizanin mu na lada insha Allah. To sai dai mun yi kokarin ji daga bakin sojojin Najeriya mun kira mai magana da yawun rundunar sojojin kanar sanu Kuka Sheka amma bai amsa ba kana mun aika mai da sakon katta kwana wato text message nan ma shiru kake ji to sai dai a jiya ya yi wa wakilinmu na kaduna isa lawal ikar bayani kamar haka a amma eh, a zazzaki yana magana cewa su ba su da makamai kuke da makamai kuma ba su kokarin hana kuciya ba shi a zazzaki bai wurin ni ina wurin kuma akwai shaidu kuma abin da za a yi la'akari da shi a duk sanda muke tafiya muna tafiya da yan jaridu za a iya tuntuɓa su sannan kuma akwai wasu shaidu. ana ganin wannan shine karo na biyu da aka samu matsala tsakanin jami'an tsaro da su a 'yan shi'a me ne ke kawo kamar ruwa ke tsami tsakanin bangaren guda biyu. to sai a hakikanin gaskiya sai a tambaye su sai misali kamar kai kana da matsala da jami'an tsaro baka da ita ba za a waye gari ba yau a ce mutum yana kasashi yana yantacce musamman ma yau a ce kamar shugaban sojojin najeriya ka ce ka ke kasa kasa ka ce bai isa ba ka ɗauki duwatsu ka rufe hanya ana zargin kamar sojojin ku da suka ga abin ya yi tsamari sun buɗe wuta kuma wai kamar har sun harbo su ma sun tafi da su ya hakikanin gaskiya abin da kamar da muka nuna ma a sanarwar da muka hidda ba wanda zai kasance a ga za a halaka mutum ka tura mashi ba za ta yiwu ba To Allah ya kyauta. A can jamhuriyar Nijar ko 'yan kasan ne suka fara bikin samun jamhuriya a kasar wanda suke sama wa birane a ƙasar ababen gyara su haɗi na more rayuwa suna wa bikin da lakabin maraɗi kwalliya. Ga sha'ibu mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taken ƙasa kenan albarkacin buɗe shagulgulan sallar maraɗa kwalliya sallar 18 disambar ko kuma ranar 18 ga watan disamba kowace shekara da nijar ta zama jamhuriya daga tura mulkin mallaka na ƙasar faransa karo na musun da bakwai kenan bisa jagorancin firaminista malam birji rafini et une course contre la montre engagée pour respecter le rendez du 18 décembre. Malam Kalahun Karo kenan shugaban kwamitin tsarin maraɗa kwalliya ke bayani ga dukkan ayyukan da aka zartar da su kuma an ci nasara. Bayan manya la sai da su ga gashi kuma a maraɗi kwalliya. Le programme Maradi Kolia comprend en outre la réalisation du stade omnisport que nous occupons actuellement et la construction de plusieurs infrastructures. Kimanin mutane dubu biyar suka amsa kira a Maradi ciki da wajen Nijar domin karfa dankon zumunci. Akan haka ne, Firayim Minista Malam Birji Rafini ya yi jawabi kamar haka. Ma Allah godiya da ya biya mana wannan bukata saboda lalle mun zo a nan maradi mun gani mun shaida abin an ka yi maradi ta yi kwalliyarta kuma muna iya cewa kwalliyar nan ta biya kudin sabis mun gode allah ya bada sa'a allah ya sa a yi kyakkyawan sallah allah ya ba mu kwanciyar hankali bugu da ƙari firaminista malam birjira fini ya jajanta ma mutanen difa da rikicin Boko Haram ya daidaita kuma ya jinjina ma jami'an tsaro da ke can fagen daga. Yanzu ga ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa da suka haɗa na maraɗin rikicin sallar maraɗin kwalliya. Maraɗin kwalliya wannan ne abu ne wanda maza da mata da yara suka kawo cikakken goyon baya kuma muna murna. Me za ka ciya daga maraɗin kwalliya? Maraɗin kwalliya alhamdulillah komi ya yi kyau. Insha Allah Allah taimake mu. Maraɗin kwalliya alhamdulillah ga shi ana shirin guda alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri. maraɗi kwalliya dai yau Allah ya sa an buɗa kuma muna fatan yadda aka buɗa cikin kwanciyar hankali da lumala Allah sa a gare lahiya. Ai ni da kwalliya abin nan ko sai alhamdulillah ebo Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. To mun gode Sha'ib Mani har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. yanzu mu a nan agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba musa dan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka yi da za ka higa wannan ungiyar eh, ta fashi da makami ya ce mai ni tsoro nike ji helisa hamu bahiri na yi mhm. sa'idu na yi kabo na yi biyali na yi to isu buji na yi to iliyama na yi ku kuna nan, ku biyar shayi ma na yi kuma katu maji haji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to yi muka je muka tare eh, mota to da muka tare wata ɗago buka fara dan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta da za a ce kwanta kwanta eh to kayan da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu mm. ban sa abin da suka samu ba su ba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo fashi kankara da wannan karkara da aka damƙe su mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yawan mutane fashi makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato yi rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shaibu. Shekar ka nawa? da biyar. Kana da aure? Eh. Ya'yan ka nawa? Ba ya'ya. Mata ka ɗaya? Eh, Mata ta ɗaya. Kana da iyaye suna raye? Suna raye. A wani garin kuke zaune? Kamfanin bawa. Kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake? Lokan gamin manufashi. gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa malin fashi din me yasa kuke hana mutane sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje patis na kake zuwa neman kuɗi ina zauna a abuja da na cinye patis sai na dawo gida da na dawo gida haya baje haya baje eh, haya patis eh, eh, da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya nake badawa kusan wata shida na yi hmm. da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai sani kamfani ya dauke neman koma kaduna kuma sani kamfani ko sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na ashaba ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan uwanku ne ko dan garinku ne a dan garinmu ne haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can din ni kuma abokin ka ne a a ya ma girme ne to da ya dauke ni koma can muna ta ashaba muna ta ashaba da aka hana goyin a kaduna sai na dawo da na dawo sai na sai da ma mashin ne da na sai da mashin ne nan ma na koma dai abuja ta wannan ya bani in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar eh, kai mu raba biyu nan ma dai na dawo da na dawo ya musa eh, musa ɗan kawo ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da zaka da zaka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai nace mai ni tsoro nake ji sai ce amma duk wa'annan da muke tare da su ba a kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka ga ma tsoron wa kake ji ni tsoron ko a kashe ni nake ji kuma mutum baka san yadda ya yi ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni ba ne ban san yadda ake ba a lokacin to da ya gamu haka heli sahamu helis sahamu bahir yana yi sa'idu yana yi kaba na yi mhm. biyale na yi to isu buji na yi to iliyama na yi hukunan kenan ku biyar ka lissafa ma na yi kuma katuma jihaji ma na yi mm. to ya ce to duwa annan ba a kashe su ba sai ni da zan higa yanzu tuni ce ba tsatsori ne abun da za su ɗaya ma a kashe mutum mm. kuma baka san yanayin kuma baka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to yi rinjaye ne da rinjaye ne da na hutu ya na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wanne lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare eh. an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wannan kuma ba ku amma sallah ai ko a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da leda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikinta eh umma bindigo ne ba su umma ka bindigo ne cikin ledas to na tambaye shi nan mene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi. muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba to tashi to he ya ba eh, shahiu na tsattawa da ya ba da shafi na tsattawa shi ma ya rike to da ya rike to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar to da ya rike ba iliya ba da a ranar to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota daidai ina kuka tsaya wani titin kuka dai tsakanin gangara da kamfani hmm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan dan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani mm. gaba da karamin hukumar manufashi ce kuka da ya tare titin manufashi to da muka tare wata daggo buka fara dan shaji to he wata mata zo akwai mutane eh, eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta da za a ce kwanta kwanta mm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi mm. Eh, ba a ranar wannan ba eh, to da muka tare gub din nan muka yi shaji wata mata zo muka yi shaji to eh, muna kan shaji ya aka zo aka watsa mu sai muka tsere ranar da muka tare mota an tofofi kuma har da wannan wacce rana da kuka tare wannan gub din da wata motar da ka faɗa motoci guda biyu kenan nawa kuka samu eh to tsakanin da Allah ni nan tsakanin da Allah ranar na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah ba sa abin da suka samu ba su raba ma tsakanin ba su raba abin nan ba ba su raba kusa da ni ba tun da kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba hmm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shi eh, eh, shi iliya da yasin eh, rana an fito da iliya eh wannan rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito ranar gaci a fito da iliya da wa eh da musa mu shida kenan mu shida eh mm. to me ya faru ranar eh to ranar eh, nan ma sai muka haɗu muka je to da muka je mun tari wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga kano da ta ɗauko a eh, tamfofi daga kano to musa na riƙe inda bindiga shi ta na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke rike su da iliya da wannan shafi'u ma yana rike da bindiga mai tashi daya mun mm. sanduna muka rike to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin eh a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai eh, muka ga mota eh, to sha muke ta tsan da shi sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo wasu ce a ah, tun da mun ibi kayan nan mu tsere. to ya kuka a ina kuka zuba a tamfofin da kuka ɗiba. eh shi musa ya ibi nashi. guda nawa. eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa ba ne. Mm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai mm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu da ya ɗauki leda biyu shi kuma shayu shi ma ya ce eh, bai zai ɗauka ba. rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. Eh, ba a samu kuɗi ba yan tamfofi. to wai eh, ya aka yi eh, tun da gashi kuna takaddama da kai da eh, mudashire kuwa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku to bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji he ga da ni da gato da bashiri da sa'idu da shafi'u na dattawa. ne yan sanda suka zo eh yan sanda suka zo he muka watse to he muka ji harbi da muka ji harbi to da muka zawo he muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da eh, ba shi yana rike da bindiga eh. amma muka kama cewa kai aka karbi mota ka san ko su waye ba he ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane Kayi da Allah tsakanin da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taba riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da kato baka taba tambaye sa ba ina yake samu wallahi ban taba tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindigan da nace maku tashi bakwai gare ta shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taba kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake bai fashi da baka bi wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka ga yawa eh, na ga eh, da yan banga suka zo suna ta kame mutane na ce to ni zan tuba gwanduma irin da kowa ya san na rutse ma na ban wannan aikin kada a kama na to in na je shi babana ma shi ya bada dubu goma na rantse tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban a gaban yan banga da mutanen gari a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina. To Allah ya kyauta. mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. akalla mutane shida ne suka mutu a jiya lahadi yayin wata aron gama da aka yi a jamhuriyar tsakiyar afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe fiye da shekaru uku tana fuskanta wani ɗan jaridan kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ce ya ga garwakin mutane biyu da kuma wasu da dama a masallaci sai dai babu wani rahoto a hukumance da nuna cewa an samu waɗannan da suka jikkata ne dalilin zaben da aka yi akalla mata goma sha bakwai ne suka lashe zaben majalisun gundumomi da aka gudanar a ƙasar saudiya wanda shine zaɓe na farko da aka baiwa mata dama su yi zaɓe su kuma tsaya takara a tarihin ƙasar sakamakon farko ya nuna cewa salma bint hizab al-otebi ta zama mace ta farko da ta lashe zaben inda ta doke maza bakwai da wasu mata biyu da su ma suka tsaya neman kujerar madaraka gundumar da ke da tazarar kilomita 150 daga arewacin makka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da junansu a kasar burundi da su ajiye makamansu su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar kerry dai ya wallafa hakan ne a shafinsa na twitter a jiya lahadi a baya gwamnatin amurka ta umarci din 'yan kasarta da ke zaune a burundi da su fice daga kasar bayan mummunan faɗan da ya barke a makon da ya gabata da ya hada da sojoji da 'yan sanda ƙuri'un farko a zaɓukan ƙananan hukumomi a faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar national front mai jin wato mai ƙin jinin baki a zaɓukan da gudanar a jiya lahadi shugaban jam'iyyar marine le pen da wani dan uwanta mariam marshal le pen sun sha kai a kokarin su na samun kuri'u a wasu muhimman yankuna to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mamud lalo da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.